بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في أرضه وسمائه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد بايعك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته da izinin Allah ta'ala mai kowa mai komai a wannan rana ta litinin shida ga watan jimada saniya a wannan shekara ta 1432 daidai da tara ga watan mayu watan biyar shekara ta 2011 miladiyya a karatunmu na mako-mako na wannan littafi mai albarka wa umdatul ahkam inda muke cikin kitabul biyu za mu tashi babi na biyar babu riba wa sarf malam Allah ta'ala ya ji shi da gafara yake cewa babu riba wa sarf babin da zai mana bayani akan abin da ya shafi riba da kuma abin da zai shafi canji shine asarf nga aka ce asarf shine canji mai canji exchanger kenan shi ake kira sarraf fa'al kenan ko ismul ala babin riba babin da zai mana bayanin riba ma'ana a mai da me ake samun riba ina fatan mun fahimci wannan da kyau domin muna babul biyu a ne abin da ya shafi kasuwanci kuma abin da ya shafi kasuwanci abubuwa ne da yake kulluwa da ɗayan hanyoyi guda uku ko dai asamanu bil saman kuɗi da kuɗi kenan ko kuma asamanu bil musman kuɗi da kayan kuɗi ko al musman bil musman kayan kuɗi da kayan kuɗi wanda ake kira al muqayyar al muqaraba to ta ina ne za a kauce mariba riba domin ubangiji Allah madaukin sarki ya tsoratar ya fayyace ya yi bayanin abin da ya shafi riba ubangiji allah maɗaukin sarki yana cewa allah zina kuluna riba la ya kumu na illa kama ya kumu la zai ta habbato shaitan min almas zalika bi annahum qalu inna al bay'u mithlu riba wa halalla allah al bay'a wa harrama riba faman ja'ahu mu'idatu min rabbi fantaha falahu ma salaf wa amru ila allah wa man ada fa ulai ka ashabun nar hum fiha khalidun yamhaqu allah al riba wa yurbi sadaqat wallahu la yuhibbu kulla kafarin fim. Allah ta'ala yake cewa allazina ya'kuluna riba dukkanin waɗanda suke ce riba waɗannan la yaqumuna ranar alkiyama ba za su tashi daga kabarrukan su ba illa kama yaqumu allazi takhabbathu shaytanu min almas sai dai kwatan-kwatan irin mutumin da mutum tashin mutumin da shaidan ya buge shi aljani ya buge shi ya kake gani ya tashi ya tashi ya zuba yana ta ihu yana ta abin nan rara gefe yana ta kamar dai wanda kaga mai bugun aljani yake yi to wannan haka zai tashi a ranar alkiyama saboda me saboda cin riba yake yi a wani ba karamin masifa ba ce ita ce ɗayan abubuwan da iya sani na ubangiji allah maɗaukin sarki ya ce ya ƙulla yaƙi da dukkan wanda yake mu'amala da shi يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله أنا شيلا تامكو دوني ياكي دقا الله دمزه صلى الله عليه وسلم in ban da zunubi na riba ban san akwai wani zunubi ba sai wanda man adali waliyan faqad azantu bil haqq su ne abubuwa guda biyu da iya sanyi na nasancewar cewar ubangiji Allah maɗaukin sarki ya shelanta ga dukkan wanda ya ɗaya daga cikinsu an shelanta mai yin yaƙi da Allah maɗaukin sarki to ga wannan ko ya isa masifa da bala'i na riba ubangiji Allah maɗaukin sarki a harshen annabin shi annabin tsira annabi sallallahu ta'ala da sallama ya faɗi bala'in da ke cikin riba da ya ce ijtanibu mobi mubiqat ku nisanci abubuwa bakwai masu halakarwa a ciki ya lissafa wa akalin riba da cin dukiyar da take ta'amali da riba saboda lalle ilalla wani ya nuna mana ba karamin bala'i ba ne ba karamin jafa'i ba ne mu'amala da riba Allah ta'ala ce yam haƙullahu riba wayar bi sarakat yam haƙullahu riba Allah yana kwashe albarka daga cikin dukiyar da ake mu'amala da riba da ita Allah ya kwashe mata albarka wa yurbi sadaqat Allah madaukakin sarki yana renan sadaka ga a hankali a hankali a hankali ta girma domin shi mai mu'amala da riba so yake tara so yake ya karu dama shine arriba az-ziyada annumu wa ziyada an takuna hiya arba min umma sai Allah ta'ala ce wa ma ataitu min riban liyarbu fi amwalin nasi fala yarbu inda Allah wa ma ataitu min zakatin turiduna wajha Allah fa ulaika humul mudhifun mutum na mai gamba da riba ne wai dan abin da yake da shi ya karo ya bada bashi naira ɗari in za a dawo mishi ya dawo da a dawo mai da ɗari da goma ya bada bashin dawa mudu goma in za a dawo mai da ita a dawo mai da mudu goma sha ɗi misali kun gano wannan da kyau ko yana neman kana neman canji yana neman canji na kuɗi na naira dubu da aka wurin sai ya ce to naira ɗari tara da hamsin zai bayar ya ɗauki naira hamsin kaga duk me yake nema ƙari ƙari ƙari yake nema su sa Allah ta'ala ce to duk wanda yake son ƙari shine ya bada zakka wa ma atitu min zakatin na wajen Allah duk abin da kuka bayan na zakka kuna neman yadda Allah fuska Allah ta'ala da shi to wannan shine wanda za a ninninka amma in dai dai riba ce ba wani karuwar mutum zai asali ma na jafa'i na bala'i da ke aukuwa akan duke da ake mu'amala da riba da kuma wanda yake mu'amala da riba da ma wanda ya tsaya shaida akan mu'amala da riba ko kiran mutum aka yi shaida ya rattaba hannu ko ka shaida da kaka na ba an ba shi mudin dawa ko buhun dawa biyu da kaka zai kawo biyu da rabi ko zai kawo uku aka ce da wani da wani ya zama shaida wannan shaida da ya zama haramun ne balbalan bala'i ce ce shi ba zai yi shaida akan mu akan jafa'i ba ba zai yi shaida akan abin da yake bala'i ba domin kana ne abin da ke karya tattalin arzikin ƙasa ya tsiya ta ƙasa ƙasa iya arzikinta ta zama balbalin bala'i waye ya fi kowa mu'amala da kuɗi abin da ake gani a ido ba banki ba eh kun yi shiru to me ya fi ko me ya kai shi tsunduma cikin bala'i na harkokin kuɗi kun yi shiru mawuyaci ka ji an yi wata uku baka ji wasu bankuna suna tangal-tangal ba ai wata shida baka ji wasu bankuna suna neman ɗauki ba ai shekara guda baka ji an karye da wasu bankunan ba a shekara biyu baka ji wasu harkatocin an kore su ba eh duk wani wanda ya fara mu'amala da riba za ka ga wai ya yi arzikin kanshi ya samu kwanciyar hankali a arziki ya ji abin da ake ji na arziki kai Allah ta'ala ya sauke daga a nan zai nuna mana kenan mutum ya wadatu da abin da Allah ta'ala ya bashi abin da Allah ta'ala ya baka ka wadatu da shi ka haƙura da shi amma in dai riba ce in dai neman ƙari ne to wannan ba abin da zai kawo mutum sai jafa'i sai bala'i kuma mafi munin bala'i ma in ya tashi sakowa wani ba zai sako gare ya shi shi kaɗai ba zai tanaji al'umma ne zai hankaɗo ma al'umma ne baki ɗaya ka yanzu wajibi na ne wajibinka ne wajibinmu ne mutum ya a tashi tsaye a faɗakar da mutane cewa riba bala'i ce ɗaya kenan duk wani wanda kasa yana mu'amala da riba ka yi ka ka isa mai da sakon wannan mu'amala da yake haramun ce wannan mu'amala da yake haramun ce Allah bai dade ita ba shi sallallahu alaihi wasallama bai dade ita ba ubangiji Allah madaukin sarki ya haramta da riba Allah ta'ala ya sauke a wannan babi za a yi bayani akan abin da ya shafi riba ta ina take shigowar ta ina take fita domin galibin abin da mutane suka ɗauka riba shine bayanin da aka yi na cewar ka ba mutum bashi na naira ɗari in ya tashi dawo ma ya dawo ma da ɗari da biyar ko ɗari da goma ko ɗari da ashirin eh ko ka bashi hatsi mudu goma ko mudu ashirin in ya tashi dawo ma ya dawo ma da mudu goma sha ɗaya ko mudu ashirin da ɗaya ko da biyu ko da kaza wannan riba ce to ita kaɗai ce hanyar riba ɗin ko ko akwai waɗansu hanyoyin an umar bin khattab radiyallahu anhu qala قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه إيه كتمي ناقو ميتي gani wannan nuskar cewar azabu bi zahabi riban illa ha wa ha hmm? wal fiddatu bil fidda riban illa ha wa ha aka yake kuka ce ko wal burru bil burri wal burru bil burri riban illa ha wa ha wa sha'iru bi sha'iri riban illa ha wa ha in na fahimci cewar a nuskar da na karanta ban karanta walfiddatu bilfidda ba kenan an umar bin khattab radiyallahu an an karbo wannan hadisi daga umar dan khattab ubangiji Allah madaukin sarki ya kara mushi yadda qal umar dan khattab yace wanda yake shine sani amir shine sani amirul mu'minin ko kuma ko kuma shine awwalu amirul mu'minin shine awwalu amirul mu'minin Umar bin Khattab shine farkon wanda aka kira shi amirul mu'minina shi sai na Abubakar ba a kira shi amirul mu'minina ba khalifa ake kiran shi dan sunan shi khalifatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam halifan ma'aikin Allah to da Umar ya biyo shi sai dai Umar ya zama khalifatu khalifati rasulillah halifan halifan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam to da Usman fa khalifatu khalifati khalifati رسول الله alaihi الله to da تو علي بن ابي طالب يذوفا to haka za ga abin yana شي yawa shi yasa daga umar سي كيرا sai ya kira amirul kun wannan da ke ko yace qala rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam manzon Allah tsira da amince Allah su tabbata a gare shi ya ce az-zahabu bil warqi zahabu bil ko dan karanta nuska ta ne fa az-zahabu bil warqi riban sayar da zinariya da azurfa zinariya da azurfa ka ba da zinariya a baka azurfa mun gane wannan riban yin hakan riba ne illa ha wa ha sai dai idan an yi shi hannun kuturu da na makahu sai dai gashi ungo ba ta mun fahimci wannan da kyau a ruwayarku kuma azhabu bi zahabi riban illa ha wa ha zinariya da zinariya riba ce in an sai zinariya da zinariya wannan cinikin an kulla shi akan riba ne illa ha wa ha ba sai sai idan ciniki an yi shi hannun kuturu da na makaho ka miƙa ka karɓa shine ha wa ha ungo karɓi amma in dai ba haka ake ba to an ciri ba, ka ce me eh sai dai ka ce in ke kana da azurfa shi kuma yana da zinariya ka gane ko kake son ka ba shi azurfa ka karbi mai kenan sai dai ka miƙa mai zina azurfa ka haka shi kuma ya miƙo maka zinariyar haka eh kafin fahimci wannan da kyau ko to yanzu ya karɓi zinariyarka ya shiga cikin shagofa ya ɗauko azurfa ya baka eh ya saba kenan kun fahimci wannan da kyau ko na azabu bizabi zinariya da zinariya kun ganin jinsi guda ne kun yi shiru azabu bilwarki zinariya da azurfa nan jinsi ne biyu ne kowannen su aka ce riban riba ne illa ha wa ha sai dai ungo karɓo da wannan a wannan ne kawai bai zama riba ba amma muddin an ba da tazara ka ba da zinariya ka ba da zinariya ka karfe goma na safe sai ce to ka dawo sha ɗaya a lokacin mun samu azurfa a ai zama riba eh kun gano wannan da ke ko kun ga yanzu an sake samun hanyar riba ɗoriya a kan ta da wata ke zara to abin da aka sani shine kamar mutum bashi naira ɗari in za ka dawo in mutum zai dawo da shi ya dawo da ɗari goma cewar shine riba eh riba ne amma yanzu kuma dan jin dumin da kai a jikin jin dumin su da kai shine riba din. na'am malam muhammad na'am to anan tambayar da ne ɗansu na ce azhabu zahab. iri ɗaya ne zinariya da zinariya a wannan ruwaya kuma a zahabu bilwariki zinariya da azurfa kun ganin jinsi ya sha bamban a lokacin da aka samu a jina's jinsi ya zama iri ɗaya to abubuwa guda biyu ne anan akwai ribal fadl akwai kuma ribal nasi'a idan aka ce ribal fadl shine riba ta ƙari idan aka ce riban nasi'a ita ce kuma riba ta jinkiri kowace riba ce sai dai wannan riba ce ta ƙari ita ce riba fadli wannan kuma riban nasi'a riba ce ta jinkiri akwai lokacin da suke zama a dunkule akan abu guda lokaci guda akwai kuma lokacin da a'a na ce duka su biyun kenan da riban fadli da riban nasi'a akwai kuma lokacin da aka samu ɗaya ba tare da an sami ɗaya ba azabu bi zahabi zinariya da zinariya duk darajar su ɗaya ce ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka idan ka bada da zinariya kilo goma to dole zinariya da za a baka ta zama kilo goma eh ko da hannu da hannu ne idan aka ba da kilo goma aka baka kilo tara ko da hannu da hannu ne an yi riba ina ba ta mabarinci wannan da kyau idan ka ba da kilo goma aka baka kilo goma amma ba a yanzu ba cewar an jima ka dawo an yi riba eh wannan ribar da aka yi ta ce ribar nasi'a riba ta jinkirin da aka samu kafin a baka ɗazu kuma da ta kai ribar fadli riba ce ta an ɗora eh amma idan ka kawo kilo goma aka ce za a baka kilo tara an jima an samu riba nawa biyu da ribar fadli da ribar nasi'a duk wannan riba ce Allah ta'ala ya sauwake walburru bilburri riban alburru da albur. nau'in abinci ne na hatsi da ake sayowa shine iburo suke kiran shi ko iburo da iburo shi ma riba ne sai dai idan an yi shi ha'a illa ha'a wa ha sai dai an yi shi karbi na karba ya bayar ya karba wa sha'iru bi sha'iri riban karamar shinkafa da karamar shinkafa idan aka sayar da su su ma riba ne illa ha'a wa ha face sai idan an yi cinikin ungo na karba karbi gashi idan ba ku sha'afa ba a farkon darasi da muka yi mun yi bayanin cewar nau'ukan kasuwanci da ake gudanar da kasuwanci a kan sun kasu kashi kamar haka akwai abin da ake kira asamanu bisaman kuɗi da kuɗi eh kuɗi da kuɗi ka miƙa naira goma a baka canjin biyar biyu kun yi shiru ka miƙa naira ɗari a baka canjin naira ɗari ka miƙa naira ɗari biyu a baka canjin ɗari biyu ɗari biyar dubu ɗaya ina fata mun fahimci wannan da kyau kaga dubu ɗaya ka bayar kuma aka baka dubu ɗaya wannan kenan akwai kuma almufman bil kayan kuɗi da kayan kuɗi iburo ka bayar aka baka iburo kuma fahimci wannan da kyau ko dankali ka bayar aka baka dankali misali nake yi ga amma dankali baya cikin abin na namu tukunna dawa ka bayar aka baka dawa masara ka bayar aka baka masara kaga wani shine almufman bilmufman kayan kudi da kayan kudi. nawa kenan biyu sai na uku almufman mufman as-samanu da kayan kudi. ka miƙa naira ɗari a baka mudu ɗaya na masara ko na shinkafa ko na siga ana fata mun gane waɗannan nau'ikan kasuwanci ɗin na sai abu na biyu nan abubuwa nawa muka ambata a nan a wani hadisi din الذهب بالذهب إيه ربا إلا ها وها bil fidda azurfa da azurfa kun gane ko ka miƙa azurfa a baka azurfa shi ma wannan riba ne sai dai idan an yi shi karbi gashi shi ma kuma riba yana zuwa ta bangare guda biyu ana ko dai riba ta fadal ma'ana ka ba da azurfa kilo takwas a baka kilo bakwai wannan haramun ne ko da ku an yi shi hannu da hannu ina ba ta mun fahimci wannan da kyau ko ka ba da kilo takwas a ce an jima ka dawo ka karbi kilo takwas na azurfa din shi ma wannan haramun ne ko kuma a ce ka ba da kilo takwas za a baka kilo bakwai kuma an jima ka an haɗa bari babi ɗin kenan gaba ɗaya Allah ta'ala ya sauwake sai wal burru bil bur eh no kenan uku sai wa sha'iru bi sha'ir no kenan hudu a wata ruwaya kuma wa tamru bi tamri ina ta mu fahimci wannan akwai mai ruwaya a cikin ku wannan ta kano a ruwayan muslim a tamru bi tamri dabino da dabino no kenan eh biyar kenan ko sai kuma abin nan eh ah. sai wannan almilhu bil milh gishiri da gishiri eh shirya kenan ko azabu bi zab ɗaya alfiddatu bil fidda biyu alburru bilbir bir uku asha'iru bi sha'ir hudu atamru bi tamr biyar almilhu bil milhi shida waɗannan abubuwa guda shida su malamai suke cewa asnaful abinna asnaful rabuwiya sita asnaful الربوية أسماء أبنا أصناف الأموال الربوية الستة المنصوص عليها dangogin abubuwan da riba take shiga cikinsu guda shida wanda shari'a ta nassanta sunansu eh dangogin abubuwan da riba take shiga cikinsu wacce shari'a ta nassanta sunansu wanzu mai mai mun waɗannan abubuwa su ake kira abubuwa guda shida da riba take shiga cikinsu waɗanda shari'a ta nassanta sunansu shi sa kuka ga mun layi layi kowa ya rike sunayensa gangan? eh kun yi shiru eh ban ji ba eh asnafur rabawiyya asnafur rabawiyya almansusu alaiha eh almansusu alaiha almansusu alaiha abubuwan da riba take shiga cikinsu wanda shari'a ta nassanta sunayensu kun gane ko wanda shari'a ta nassanta sunayensu kun ji sunan abin na a ciki waya eh kun ji sunan waya a ciki ba a ji sunan waya ba kun ji sunan hula a ciki eh kun ji sunan riga a ciki kun yi shiru don amfani hisa ko ga mun balayi layi domin ka tantance meye riba take shiga meye kuma riba ba ta shiga kun gane wannan da kyau ko don gado wani ya ɗauko riga da wando kai iya ce ba zai baka wannan nashi guda ɗaya ba sai ka bashi naka guda biyu ka ce mai ayance ce misilin bi misilin dan. biyadi ina ba ta kun yi maganar riga tana ciki hula tana ciki takalmi yana ciki ina ba ta mun gano wannan da kyau ko to mu dawo cikin waɗannan dawa tana ciki dawa tana ciki yanzu ba kuka lissafa a aitan bai ko nake dawa tana ciki abin da kuka faɗa masara tana ciki eh nairan najeriya tana ciki riyal yana ciki kuma ci tambaya ta da kyau na'am to shi su ma na riba ne ko ba na riba ba ne tambayar kenan a nan malamai sun yi maganganu kamar haka abu na farko da muka ambata su ne zinariya da zinariya azurfa da azurfa sai malamai suka ce waɗannan guda biyun abin da ya sa aka haramta riba a cikinsu saboda asamaniya ai su kuɗi ne kun yi shiru su kuɗi ne sai suka ce to tunda abin da ya sa aka haramta riba a cikinsu shine kuɗi to duk abin da ya tsaya matsayin kuɗi shi ma haka ne eh saboda haka da zinariya da azurfa da tagulla da nuhas dalma da duk waɗansu wannan me yake da suna duwatsun na masu daraja duwatsun na masu duwatsu masu daraja eh kun bayyace wannan da ke ko da nairan najeriya da saifa da riyal da dala da in ma za a ce gwamnati ta sanya ka'ida yanzu ganyen mangwaro shine kudin kashewa a Najeriya babba babban shine naira dubu karami karamin shine ɗari biyar to yanzu shi kenan da gogo ganyen mangwaro shi ma ya shiga cikin abin da za a fita mai da zakka ka kusan kafin asuba a yi gaba ɗaya an kada ganyen mangwaro ina fata mun fahimci wannan da kyau kun fahimci wannan da kyau na saboda haka sai mu fahimci duk abin da yake matsayin kuɗi an faɗe shi ana saboda me an faɗi azhabu wal fidda to tunda an faɗe su su din su suka tsaya matsayin kuɗi saboda su suka wakilci naira su suka wakilci euro su suka wakilci duka sauran abin da ake fitowa da kuɗi wani shine abin da yake daidai shine abin da yake malamai suka yi magana a kai domin kauce ma bara gurbin aƙida da ake yawo da ita cire kuɗin najeriya ba shi da zakka ko kudin najeriya riba ba ta shiga ciki allah ta'ala ya sauwake sai a cikin shida mun cire nawa saura nawa saura hudu sai mu je ga hudun abin nan alburu bilbir nau kenan daya wa sha'iru bi sha'ir wal milhu bil milhi eh abin nan wa tamru bi tamri no kenan uku su waɗannan me yasa aka haramta riba cikinsu cikin su sai malamai wasu suka ce a ta'am saboda abinci ne eh saboda abinci wasu suka ce a ta'am wali idikhar abinci ne da ake ci kuma ake ɓoye shi a taskance shi a adana shi kun yi shiru saboda haka duk wanda duk abin da ya tsaya matsayin waɗannan shi ma yana da me yana da riba yauwa yana da riba ma'ana kenan yanzu waɗannan su suka wakilci sauran hatsi tunda an faɗi an faɗi alburu bilbir an faɗi a sha'ir bi sha'ir su suka tsaya matsayin duk sauran hatsi gero ne mai wace masara ce shinkafa ce wacece wacece wacece duk ai ba faɗa alkama ciki ba eh ba faɗi kaza ba faɗi kaza ba to waɗannan su suka tsaya matsayin abinci saboda haka da dawon Najeriya da dawa da ake kaza da masara kowannen su yana da zakka kuma kowannen su riba tana shiga cikin sa ina fatan mun fahimci wannan da kyau kowannen su riba tana shiga cikin sabili da haka kamar yadda yake haramun ne ka ba da iburo mudu ɗaya a baka mudu biyu kun yi shiru to haka na haramun ne ka ba da masara mudu ɗaya a baka mudu biyu ana ba mun gane wannan da kyau haramun ne ka ba da masara mudu ɗaya da cikin tafin hannu in an tashi baka a baka mudu ɗaya ba tare da an ƙara cikin tafin hannu ba kun gane wannan da kyau haka na haramun ne tunda abin nan a sha'ir bi sha'ir karamar shinkafa da karamar shinkafa haramun ne ka bada a sha'ir mudu goma a baka a sha'ir mudu tara saboda me duk jinsu su ɗaya ne to haka na haramun ne ka bada shinkafa yar gwamnati mudu goma a baka shinkafa yar gida mudu goma sha biyar ko a baka mudu goma sha ɗaya ko a baka mudu goma sha biyu wannan haramun ne wannan riba ce ina ba ta yanzu muna gane daɗa faɗaɗuwar ƙofofin riba ɗin da tana da ƙofofi masu tarin yawa to waɗannan da muka ambata kun gano wannan da kyau ko in muka koma da akan azhabu bi zahab wal wariqu bil wariq azhabu bi zahab abubuwa guda ne ɗaya zinariya da zinariya jinsu su ɗaya ne darajar su ɗaya ce saboda haka wata ba tafi wata ba eh yawa haramun ne ka ba da zinariya kilo ɗaya a baka wata daban kuma kilo ɗaya da rabi ko fahimci wannan da kyau ko hakan na haramun ne ka ba da azurfa kilo biyu a baka wata azurfar kilo uku ko kilo ɗaya da rabi ko kilo ɗaya duk wannan bai halatta ba sabili da haka sai mu fahimci kamar yadda na ambata ɗazu kuma mun ce naira tana tsayawa matsayinsu eh a nan ya halatta ka ba da zinariya kilo goma a baka azurfa kilo ashirin kun yi shuru ka ba da zinariya kilo goma a baka azurfa kilo ashirin yauwa saboda jinsinsu daban ne azurfa daban take zinariya daban take kun bayanci wannan da kyau ku shine dalili din ba jinsu su ɗaya ba to amma ina ina haramci yake shigowa idan an samu jinkiri yawwa ina aka samu jinkiri kana miƙa kilo goma na zinariya sai a baka kilo ashirin na azurfa amma muddin ka miƙa kilo goma na zinariya to kilo goma na zinariya za a baka yadan biyadin misilan bi misilin yadan biyadin to kenan yanzu haramun ne ka miƙa naira ɗari a baka canji sai a baka ɗari abin nan casa'in da biyar wai da zara an cire naira biyar kuɗin canji wani haramun ne domin naira da naira darajar su ɗaya ce wata ba tafi wata ba kun gano wannan yadan biyadin haramun ne kenan yanzu ka je neman canji da naira ɗari biyar ko naira dubu ko naira ashirin ko ma nawa ne ka bayar sai mai canjin ya ce maka a yanzu ba canji ka dawo an jima ba minti biyar ya baka tun da ɗari biyar ka bashi ya baka canjin ɗari biyar ɗanka daidai haramun ne wannan ta yana haramci ya shigo yawwa ta samun jinkiri da aka yi ta nan ne haramcin ya shigo eh ta nan ne haramcin ya shigo kenan ashe yanzu idan ka je neman canji ka miƙa mashi ɗari biyar sai ya baka ɗari uku cewar ba su cika ba an jima ka dawo ka karbi ɗari biyu ya halatta bai halatta ba amma ya halatta ka sai abun ɗari uku ka ba da ɗari biyar a baka nau kenan ɗari biyu sai mai sayar ya ce maka yanzu ba canji ka dawo an jima wannan ya halatta eh saboda wani abu daban ka siya yawwa wannan ya halatta aka kake so ka tambaya ko ina fata mun fahimci waɗannan misalan kenan yanzu ya halatta ka ba da naira dubu goma a baka dala ɗari kun yi shiru ya halatta ko bai halatta ba naira dubu goma ka bai fa a baka dala ɗari yauwa to kaga nan ba jinsu su ɗaya ba yauwa ba jinsu su ɗaya ba naira jinsi ce daban dala jinsi ce daban riyal jinsi ne daban euro jinsi ne daban pound sterling jinsi ne daban duk waɗannan kowanne zaman kanshi ike yi wannan ya halatta sai dai ina haramci yake shigowa jinkiri illa ha wa ha kana ba da dubu goma ana baka dala dala dubunka ko dala ɗarinka ko kaza ko kaza amma yanzu ka ba da naira a ci to ba mu samu dala ba sai gobe da safe ka zo ka karbi kudinka naira ga kuma tana a wani haramun ne ai bai hannu da hannu ba ina fata mun gane wannan da kyau sarki Uthman kace mi yau wato shi ke na'am na'am tambaya anan ita ce me hukuncin mutanen da suke zuwa banki su yi canjin sababbin kuɗi idan suka yi canjin sababbin kuɗi sai su zo cikin mutane suna cewa ina mai neman canji kun gane wannan ko ina mai neman canji in gana neman canjin 500 a baka 450 ko da 60 ko da 70 a dai cire wani abu akan 500 saboda me saboda ka ba da tsofaffi an baka sababbi wannan mai hukuntunsa kun shiru haramun ne ta ina haramcin ya shigo saboda ribar fadl an samu fifiko a ciki alhalin kuma jinsi guda ne haka ko shi bankin ne da karan kanshi mutum saboda yana da biki ko bikin sallah ko bikin aure ko bikin suna ko ma menene ya je banki takanas ya tafi ya je ya ba su kuɗi ya ba su dubu ashirin suka ba shi yan naira ashirin ashirin ko kaza kaza kaza kaza dubu goma sha takwas ko dubu goma sha tara ko ma nawa ne dai suka ciri wani kuɗi a ciki wannan haramun ne don riba ce in kuma an ce je ya dawo riba kuma ta sake karuwa saboda an samu ribar fadli an samu ribar nasiya. nam to kun ga wannan shine takaitaccen bayani akan abin da ya shafi abin nan saboda haka azhabu bil warik azurfa da zinariya ma'ana kenan yanzu a zinariya da azurfa ma'ana ka miƙa zinariya a miƙo maka azurfa kun yi shiru wannan ya halatta a samun fifiko ya halatta ka ba da zinariya kilo goma a baka azurfa kilo ashirin ya halatta sai dai ya zama na hannu da hannu eh sai dai ya zama hannu da hannu kuma kun lura anan ne maka kawo misalin naira da naira ma'ana zahab bi zahab kuma maka kawo misalin naira da dala ko da riyal ko da kaza ko da kaza ina ba kuma an fahimci wannan bayani din mataki na gaba shine dawa da dawa dawa farfara da dawa ƙaura duk jinsi guda ce ba za ka ba da dawa farfara mudu goma a baka ƙaura mudu tara ba eh a duk jinsi ɗaya ne in ka ba da mudu goma sai dai a baka mudu goma kuma hannu da hannu ba magana birnin shiga gidan fito ma da shi kuma yace wannan shinkafar gwamnati da shinkafa 'yar gida duk darajar su daya mai muke nufi da darajar su daya in ka ba da shinkafa wallahi ka gaji da cin shinkafa 'yar gwamnati kai 'yar gida kake so yau ka ci saboda ka sai ka ɗauki 'yar gwamnatinka a leda ka kai ka kai domin wannan ya baka 'yar gida in ka bashi mudu goma ta gwamnati mudu goma zai baka ta gida in ya baka mudu goma sha ɗaya haramun ne riba ce kun yi shiru yauwa iya ka cike ce mutu ai ta gwamnati hamsin ake sayawa ta gida kuma ta gida ana yin tuwo da ita ta gwamnati ba kowace ake yin tuwo da ita ba a nan sai dai mutum ya ɗauki ta gwamnati je isiyar daban ya ɗauko kuɗin ya zo ya sayar gida ko ya ɗauki 'yar gida ya je ya sayar daban ya ɗauki kuɗin ya je ya so 'yar gwamnati in yana da rara ya sa aljihu ya sai alayyahu da kabeji da abin nan ya to da su gida amma wai ya miƙa 'yar gwamnati a miƙo mashi 'yar gida to dole sai dai ya zama yadan biyadi misilan bi misili ina mai tambaya nan nan gara kwanaki cewar za ka iya samun mutum yana kasuwanci yana shagon shi sai ka ce mai don Allah ban canjin naira dubu sai ka bai kame kwaya naira dubu eh to a lokacin yana da kwastomomi suna ta ciniki sai ya dubun dubunka ya karɓi dubun wannan wata ta sai omo ya karɓi dubun wannan wata ta sai kaza ta sai kaza ya shiga cikin shago ya ajiye ko ya shiga ya fito sai ce ma bawan Allah me kake nema <laughs> eh sai ya ce ma a ai canji nake jira na baka naira dubu ya ce naira dubu kuma <laughs> kun yi shiru ashe kun ga yanzu kun bayanci yadda biyar da ɗin yana tasiri eh ba maimakon ka zo ka dinga cewa ya cinye ma dubu ko shi ya dinga ganin ka cinye mai kai mai rintan dubu guda misali عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل ولا تشف بعضها على بعض ولا تبيع منها غائبا بناجز وفي لفظ إلا يدا بيد وفي لفظ إلا وزنا بوزن مثلا بمثل سواء بسواء وني وني nam ba to ai dai abin nan tana musu gishiri ba abinci bane shi saboda yana abinci ne aka lissafa ai ruwa kuma abinci ne Allah ta'ala yana cewa abin nan faman sharibu faman shi abin nan abin nan yake cewa ala mabrazu abin eh faman lam yata'amhu fa innahu minni faman lam yata'amhu shi me kenan shi ruwan kuma aka kira da sunan at'am saboda ka in dai dan saboda at'am ne aka haramta waɗancan to lalle ruwa ma shi ma riba tana shiga shi kenan saboda haka da fiya wuta da wanda ka tara a famfo da wanda cikin gora ɗaya ne kenan kun bayyaci wannan da ke ko yawwa kuma saboda atamu ne kuma almilhu bai shiga ciki ba so maganganu ne da malamai suke faɗaɗawa a kai wanda yake nan gaba da izina Allah ta'ala masa mu lokaci ya faɗaɗa a kai su ana bi sayyidul khudri radiyallahu an an karbo wani hadisi daga Abbas sayyidul khudri ubangiji Allah madaukin sarki ya kara masa yarda a yana fatan wancan hadisin da muka karanta na farko kusan mun fahimci duk sakonin da ke sarwa anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata gare shi ya ce la tabi'u dhahaba bil zahabi kada ku sayar da zinariya da zinariya illa mislan bi mislin sai dai kwatankwaci da kwatankwaci an gaba da kilo goma a baka kilo goma wala tushifu ba'daha ala ba'd kada ku rage wata akan wata ko kada ku ƙara wata akan wata eh wala al wariqa bil wariq kada ku sayar da azurfa da azurfa a baka azurfa ka bada azurfa kar ku irin wannan cinikin illa mislan bi mislin face sai in ya zama hannu da hannu wala tushifu ba'd ala ba'd kar ku fifita wata akan wata wala tabi'u minha ghaiban binajis kar ku sayar da wacce bata nan da wacce take nan wacce ce wacce bata nan wacce take gida ka ce kana da zinariya a gida killanta goma kana da ɗan kunne a gida na zinariya kilo goma yanzu ya baka sarƙa kilo goma ta zinariya za ka je ka ɗauko mai yanzu kilo nawa ne a hannunka ashirin nawa ne a hannunsa a kun gane wannan ko kun yi shiru ga'iban shine wanda baya nan da inda ake cinikin najizan shine wanda yake na hadiran kenan yawwa wa fi lafzin a wani lafzin illa yadan biyadin face sai abin ya zama hannu da hannu ma'ana misilan bi misilin yadan biyadin kwatankwaci da kwatankwaci kuma hannu da hannu wa fi lafzin a wani lafzin illa waznan bi waznin sai dai nauyi da nauyi ma'ana idan wanda ake aunawa ne kenan eh idan wanda ake aunawa ne dole ya zama nauyi da ma'ana wanda ake aunawa da sikeli kamar zinariya kamar sauran duwatsu masu daraja da ake auna su akwai kuma da ake auna su da mudin awu kamar me dawa da dawa shinkafa da shinkafa masara da masara garin masara da garin masara fa eh garin masara da garin masara shi ma wani bai fi wani ba idan ka ba da garin masara tasa biyu aka baka tasa ɗaya da rabi ko tasa biyu da rabi wannan ya yi riba kun yi shiru idan ta ba da abin nan an zo gidanta neman garin masara za a yi sai ta ba da bashin garin masara ta ba da shi bashi kun gane ko na kakki kenan gari wanda za a ji abin nan ta ba da shi tasa ɗaya da rabi sai ta ce to amma bangan tashi dawa a dawa da tasa uku eh kaga wannan ai ba musanya bane wai a'a kawai dai bukatuwa ce ta sa aka zo aka karba a matsayin bashi to lalle wai ta ce za a dawo da shi kuma a ƙara shi ma haramun ne ba wai ga ƙwayan masara kaɗai ba har kake keta wa fi lafzin a wani lafzin illa wazanin bi wazanin misilin bi misilin sawa'an bi sawa daidai wa daida daidai wa daida wa anhu radiyallahu anhu qala جاء بلال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بتمر برني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم من أين هذا قال بلال كان عندي تمر ردي فبئت منه صاعين بصاع ليطعم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أواه عين الربا عين الربا لا تفعل ولكن إذا أردت أن تشتري فبع التمر ببيع آخر ثم اشتري به wa anhu an karɓo shi an karɓo wannan hadisin daga gare shi shi wa kenan abu sa'id khudri ubangiji Allah madaukakin sarki ya kara mushi da yace ja'a bilal ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallama bilal ibnu rabah ya zo wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama bi tamrin barni da wani dabino wanda ake kiran shi dabino barni dabino ne mai kyau mai zaki فقال له النبي صلى الله عليه وسلم sai ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ce min aina haza bilal wannan kuma daga ina domin ya kawo ma manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ne manzan Allah ya ci da ya tashi sai ya samu kwara masu kyau domin ma'aikin Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya ci so ka gan zaka kyauta ka bada kyakkyawa kenan kar mutum ya ware ya ce waɗannan na almajirai ne wato abin da ya tada wannan su kansu malaman da suka gabata sai ga wai mutum da kullum ba wanki ba kaza ba wai haka malami yake kun yi shiru ka ga gefen riga nan da gora ne da menene da menene da menene da menene sallallahu salamatu wal afiya Allah ta'ala ya gafarta musu yafi mana baki da qal sai bilal qala bilal sai bilal yace kana indi tamrur radi ai na kasance ina da dabinon da bashi da kyau ina da wani dabino da ya gashi nan ba wani kyakkyawa ba haka fabi'itu minhu sa'aini sai na ba da wannan dabinan da nake da shi wace ce sifa shi mara kyau sai na bayar da sa'i biyu a shi ne sa'i guda kuma shi ne mudunabu nawa arba'atu amdad wannan mudunnabin da kake awo da shi na fidda kai kun gane ko babban shi ne sa'i daya sai bilal ya ce sai na ba da sa'i biyu na wannan dabinan da nake da shi bisa'in aka ban sa'i guda na wannan wanda na kawo maka ina fata muna jin kisar wannan wanda ya kawo mai kyau ne kwara ne sai ya ba da sa'i biyu nashi sai aka ba shi wannan sa'i guda saboda me liya ta'aman nabiyyu sallallahu alaihi wasallama yace saboda manzo Allah sallallahu alaihi ya ci na musamman iya manzo Allah fa qala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam inda zalik a daidai lokacin sai maki Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare zai ce awwa me yasa haka me yasa me yasa haka ake yi a lokacin da mutane suka dauke ka abun koyi mutane suke kula da kai mutane suke bibitan ka dole ne kai magana inda ya dace kai magana eh ana in ake saban Allah dole kai inkari mutum ba zai zo ya sunku ya goshi kasa ima sujada ka ce wai al'adar mutane ba ce dole ka yi magana dole ka yi dole ka ce wani haramun ne kun yi shiru wani haramun ne bai halatta ba ma duba irin abin da ya yi ya ce ya yi wannan ne na musamman don manzo Allah salama ya ci sai ya ce don me wa ya sa shi wa ya gaya mashi haka ake yi ainun riba wannan abin da kai shine tsantsar riba ainun riba wannan fa ne tantagariyar riba la taf'al karka sake aikatawa karka sai wannan in juwa in ji manzo sallallahu yake faɗa mawa Bilal da ya kawo mushi wannan kun gane wannan da kyau ko walakin a arata an tashari sai dai idan kana so ka saya ka sai wanne mai kyau din fa bi'i tamra bi bai'in akhar ka je ka sayar da dabinan naka da wani ciniki na daban dabinan ka ka je ka sayar da shi daban sun mashtari bi sannan ka ɗauki kuɗin ka je ka sayi wanda kake so ba karatu ya fita ba shi kenan kawai shinkafa ka 'yan gwamnati da kake da ita ko shinkafa ka 'yan gida da kake da kuma kake son ka ci ta gwamnati sai ka ba da 'yar gida mudu biyu aka ka 'yan gwamnati mudu ɗaya ko mudu ɗaya da rabi wani haramun ne ba ga hadisi karanta ba yawwa saboda ka ɗauki wacce kake da ita ka je ka sayar sannan kuma kuɗin sai ka sai wacce kake so da shi shikenan an gama an abi min an abil min hal qal sa'altu al-barra bin azib wa zaid bin arqam an sarf fa kullu wahid minhuma yaqul hadha khairun minni wa kilahuma yaqul naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an bai zahabi bilwar warqi daina an abil hal an karba wani hadisin daga abu hal ƙal Allah ta'ala qal yace sa'altu al-barra abu na azim na tambayi barra dan azib sahabi ne ko ba sahabi bane wa zaid ibn arqam da zaid dan arqam sahabbai ne kenan biyu na tambaye su anis sarfi dangane da abin da ya shafi canji ko in ba da dala a ban naira ko in ba da naira a bar riyal eh ba su kuke kira 'yan canji ba fa kullu wahidun minhuma kowanne ɗaya daga cikinsu wa da kenan barra'u bana azib da zaid ibn arqam fa kullu wahid huma sai kowanne ɗaya ga jikin su yake cewa ya kula yace hadha khairun minni ai wannan shi yafi ne tambayi wannan wannan shi yafi eh ga akwai tawadu kenan na fata mun fahimci wannan da kyau akwai tarafi da falala kenan wani yana da falala tambaye shi ina fatan mun fahimci wannan da kyau ina jin a nan malamai suka samu an tambayi wannan sai sai wanda aka tambaye ce a ai ga su malam ne malam a bada fatawa kun yi shiru nan sai dai idan ka ga wanin nan bai cancanta ba kai ka san bai cancanta ba to ba za ka ba hujja da wannan hadisin ka ce ya bayar ba don su sun san kowannen ya cancanci ya bayar Allah ba kun gane wannan da kyau ma ya ƙul sai shi abu mai haya yake cewa kowanne ɗaya daga cikinsu yana cewa ya ƙuli yana cewa na harasu kowanne ɗaya su da kenan shi albarabu na azib da shi zai bin arkam na harasu rasulullahi sallallahu alaihi wasallama maki Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya hana an bai'i zahabi a sayar da zinariya bil da azurfa ma'ana a mika zinariya a bada me azurfa rasulullah ya hana wannan dainan a matsayin bashi eh ka ba da zinariya ka ba da zinariya yanzu kun gano wannan idan ka ba da zinariya yanzu me za a baka azurfa a ce sai gobe ba shi wannan ba mu karanta ba don ya saba maka'idar yadan biyadin ya saba ma walata biyu min ha ga'iban binajis alaikusalam عن أبي بكرة رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب كيف شئنا ونشتري الذهب بالفضة كيف شئنا قال فسأله رجل فقال يدا بيد قال هكذا سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم an abi bakrata radiyallahu an na ku haka yake ko an abi bakar eh qal yace naha rasulullahi sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su ƙara tabbata a gare shi ya hana anil fiddati bil fidda ayi cinikin azurfa da azurfa wa zahabi bil zahab hakan nan zinariya da zinariya annabi sallam ya hana wannan cinikin illa sawa'an bi sawa sai dai idan an yi shi ne daidai wa daida su masu zara zinariya sun sani idan mutum ya kai zinariyar shi suka mai tambaya su ce sayarwa zai yi ko musanye kun yi shiru eh idan sayarwa zai yi ma'ana kenan yanzu shi ita da ta kawo dan kunne ko da ta kawo sarka domin abin da ke faruwa shine dan kunne guda ne guda biyu sai ɗaya ya faɗi eh kaga saura ɗaya kuma wannan ɗaya na zinariya ne kaga ba za a ɗauko na langa a haɗa su ba misali eh yawwa saboda haka sai ta kai wannan guda ɗayan wurin sayarwa kun gane ɗaya daga cikin larura kenan ko kuma sarƙata sai ta abin nan ko wani abu ya lalace ko dai wani ta da kai sun san irin wannan yaran su da karan kansu ina ce maka fa masu sai da zinariya fa nan garin mai nafa misali duk masu sai da zinariya sun san wannan sai su yi tambayar su ce sai wa za ki yi ko mu sanye me bambancin su a cikin su wanne yake da alaƙa da karatunmu eh wanne ya fi alaƙa musanyi kage yanzu abin da yake nufi da sayarwa zaki yi ko musanyi abin da yake nufi da sayarwa a wannan tarkibin shine tunda ta kawo idan aka auna to shi zai bata kuɗi ne eh tunda ya san inda suke sayan kilo zai bata kuɗi ne amma tunda ya in ya ce musanyi to za a auna nata ne sai a bata kuma wani ba kuɗi ba kun gano wannan da ke ko to wannan wani da za a bata a matsayin musanyi dole ya zama nauyinsa da nauyi in ta kawo kilo tara dole a bata kilo tara ba zai ta kawo kilo tara a bata kilo takwas ba malam hamad haka yake ko na harka ku ce wai wanda ta kawo an san kudinsa kun gane wannan da kyau ko wanda kuma sai a ce nuna wanda kike so wanda take so shi ma kuma an san kuɗin shi sai a ce mata ciko za ta yi ai ba sayayya ta zo ba musanye ta zo yi tun tunda musanye ta zo yi wanda take so nan za a auna shi ne kawai ya yi daidai da kila ta shi kenan ta wuce ba magana naira a ciki eh a yara ya ta wanda ya fi a'a ai karka manta kana da mai kilo 100 kana da mai kilo 70 kana da mai kilo kaza eh eh ai ba sai wata zoyi ba musanya ta zoyi musanya ta zoyi tunda musanya ta zoyi za a ba ta daidai gwargwadon nata ne ko kuma ka ce a'a نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الفضة بالفضة والذهب بالذهب إلا سواء بسواء وأمرنا أن نشتري الفضة بالذهب أما يا أمر شيء مسي أزرفا زيناريا معناه بعد أزرفا أبام زيناريا كيف شئنا دي ما قدامها tunda an samu me a ajnas ka ba da zinariya ne an baka azurfa ko ka ba da azurfa an baka zinariya wannan ba su zama jinsi ɗaya ba so don wani kilan ya fi wani babu laifi dan naira ta fi dala dala ta fi naira a wurin canji babu laifi wani shari'ar zahaba bil fidda haka ne ya ya halatta ya ba mu umarnin mu yi cinikin zinariya da azurfa kai fashi ina duk yadda muke so qal sai ya ce fasa alahu rajulun sai wani mutum ya tambayi ababakara ya ce yadan biyadin shin wannan din hannu da hannu na gagatan ya ce anna shari'ar fiddata bi zabi kai fashi ina duk yadda muke so kenan wannan ya halatta kenan ka da zinariya yau a baka azurar gobe eh sai ya ce yadan biyadin sai faƙala haka za su mutu hakan nan naji ma'ana yadan biyadin ko kuma haka za su mutu ban ji shi da yadan biyadin din ba to ai mun karanta ruwayoyi masu yadan biyadin kun gano wannan da ke ko sabili da haka in muka zo conclusion akan abin da ya shafi wannan muka zo kammalawa sai mu ce akwai abin da yake jinsi guda ne naira gaba ɗaya ta jinsi ɗaya ce saboda haka wata ba fi wata ba dala baki ɗayanta jinsi ɗaya ce wata ba fi wata ba zinariya baki ɗayanta jinsi ɗaya ce wacce aka gyara da wacce ba a gyara ba duk jinsi ɗaya ce saboda ga inda za a yi ciniki a irin wannan ajinas ɗin to abu na farko wani bai fi wani ba abu na biyu dole a yi shi hannu da hannu in ba haka ba kuma to riba ta shiga in ka ba da sababbin naira goma goma guda ɗari haka za ba ka ƙwayan naira ɗari tsohuwa ce ko sabuwa wata ba tafi wata ba ina ba ta mun gane wannan da kyau amma ya halatta ka sai naira da dola kun gane wannan ko ya halatta ka sai riyal da naira to wannan ya halatta wani ya fi wani sai dai bai halatta a samu jinkiri ba dole a samu yadan biyadi hakan nan kuma abinci da bayanin da suka gabata subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk darasi na gaba babu rahan jingina